dangi ɗaya littafi na ashirin da hudu kuma littafin kusa da na ƙarshe insha Allah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mahaliccin kowa da komai Allah kai daɗin tsira bisa shugaban mu annabi mu annabi rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam da alinsa sabban sa da suka bisha ta farki na ridita daga yanzu zuwa tashar kiyama littafin dangi ɗaya littafi na ashirin da hudu littafin kusa da na ƙarshe littafin da ya gabata mun dakata ne daidai inda mummy mu da fara ta ce kar ki sake boye min damuwar ki kin ji ko bari ma in yi magana da wata kawata ta kawo mini maganin da zaki dinga sha insha Allah zaki daina jin zafin tunda dai na san ba yanzu abban zai dawo ba har ma ta aiko min ma kafin ku tafi amma yanzu dai dan Allah dauki wannan tsumin ki sha daga kin ji ko Niyala ta daga ganta alaman to sannan ta dauki tsumin nan ta shanye shi tas wasu saurari a littafin da gabata a wurin ne muka dakata ba tare da bata lokaci ba littafin ya samu rubutu daga amna el yaqub ita ce ta rubuta muku shi wanda ne abu sadiq namiji wan tare da bin hamza da dan salma muke karanta muku shi insha Allah sai da momin ta gani ala ta ajiye kub din babu komai sannan ta dauki wayarta ta kira kawarta ta ta tashi cikin ɗakin ta tana waya da kawarta ta ba a gabar ni halan ba ni kuma ban bi ta ba ni ta saki a jan zuciya tabbas barin damuwa a cikin zuciya ma wata illa ce daban yanzu ga shi da ta faɗa mumin matsalar ta tana shirin tafiya zan yi amfani da wannan dama wurin bako shawarar zan kara tunatar da yan uwa baki ɗaya duk yadda mutum ya kai ga kasancewarsa yana da damuwa dole idan har ka yi sharin ɗin matsalanka da wani ko kin sharin ɗin matsalar ki da wata wannan shi ne ake kira amana kuma shi ne ake kira insha Allah za a samu maganin damuwar takin kun san me yasa na ce muku amana ba komai bane yasa na ce amana don yanzu a duniyar nan ya zamto wani abu wanda idan har ka fito ka faɗi damuwarka ga wani ko ga wata sai zanto kuma abun da ya kasance an san sirrin ka ne sai a rinka maka wani kallo daban to kar ki damu ki bar komai ki ɗauki kuma komai a mazaunin kin ɗauke shi an yi ciki don ɓoye magana amma akwai abubuwan da ya kamata ki fito da su akwai kuma abubuwan da ya kamata ki ɓoye wato duk lokacin da kike cikin damuwa ki yi kokari ki gani kin sanar da waɗanda kika yarda da su musamman ma in har kin kalla cewar wannan ɗin kin yadda da shi ko kin yadda da ita musamman ma kuma wanda suka jibanci lamarin ki wato kamar iyaye kamar yan uwa don na san da kunya akwai abin da ba za ki iya faɗa ma mahaifiyarki ba to ki duba yar eh, uwanki ko ƙawarki abin da yasa kenan na kira amana idan har ta ci amanar ki ta ɗauki hakan a mazaunin ke kin ɗauka kin faɗa mata damuwarki saboda a haɗu ta baki shawara ko kuma ta taimaka miki wurin magance wannan matsala ta ce amanar ki ta fitar da sirrin ki ta ta yaya daki to ki barta da Allah Allah da ya yi ki kuma ya daura miki wannan damuwa shi ya san hanyar da zai bi ya magance miki kuma ta yi hakan ma karki damu karki daga hankalinki kuma karki da ki boye matsalar ki saboda kina tunanin kar a yaya daki dan yaya dakin din idan har ta yi wannan ta da Allah saboda haka ki fawwala ma Allah komai ki fito da matsalar ki kar ki bashi a cikin cikin ki ki faɗa saboda samun saukin damuwan ki Allah ubangiji ya mana maganin duk abin da ya shige mana duhu da iyayenmu da kanninmu da yayyinmu da ƴan uwanmu da ma waɗanda suka ɗauki hakan a mazauni taimako muke to Allah ubangiji shige mana gaba sai da mumin ta gani halan ta aje kop din babu komai sannan ta ɗauki wayarta ta kira kawata da ta tashi ta yi cikin ɗakin ta tana waya Nihala ta saki ajiyar zuciya tabbas barin damuwa a cikin zuciya ma wata illa ce daban. Yanzu gashin da ta faɗa momi matsalar ta tana ɗan shirin tafiya. Tashi ta yi daga kan kafet ɗin falo ta koma kujera ta kunta ta zuba wa TV ido kawai tana kallo. Ji ta yi ma yanayin ta yana sauyawa kuma tabbas ta san cewa hakan baya rasa nasaba da maganin da ta sha yanzu. Shigowa cikin falon ya yi bakinsa ɗauke da sallama ta amsa masa tana kallon sa. kafafuwan ta ya ɗauke a inda ta zauna ɗin a wajen ya zauna ya ɗaura mata kafarsa a kan cinyarsa ya ce mu wuce yanzu ko fuska ta ya mutsa alamar ma tana son kuka ta ce ya abba dan Allah dan annabi dan Allah dan annabi mu kwana nan kaji wani irin shi'umin kallo ya mata ya saka hannunsa yana sosa mata tafin kafarta tare da shafawa ya ce kin tabbatar zaki iya idan ta tullu shi alamun jin daɗin abin da yake mata ce eh mana to menene ganin bata gane inda magana tasa ta dosa ba yasa ya fito mata ɓaro ɓaro ya ce za ki rufe min bakina idan ma kika saki za ki rufe min bakina idan kika sa ni kuka ko cikin shi ta ce in mm, to ya abba ba sai mu ba mu hakura ne mu haƙura kuma da me bari ma ki ji dama can ma ban san haka kike ba inda na sani ko kwana ɗaya ma ba zan yi ba tare da na yi ba ta ɗan kallo shi to mu kwana na ɗin kaji wani irin kallon lob ya mata a hankali ya fara shafa ta yana tura hannuwansa zuwa cikin siket ɗinta da ke jikinta har ya zo kan cinyarta ya ji gaba ɗaya ta ji gaba ɗaya shafa wanda yake cikin wani irin salo lushe idan ta yi tare da buɗe masa kafar a hankali ta ƙara buɗewa kamar wanda yake mata raɗa ya ce ni dai ba zan iya haƙura ba kuma yau ma sai na yi shiru ne da ta yi masa tana jin daɗin yadda yake mata ga kuma wannan magani da ta sha yana ƙara fisgarta shi kansa ya yi mamakin yadda take ƙara ware masa kafa alamar ya je da hannunsa gaba gashi kuma dama a matsayakin don haka ya ci gaba da sha'aninsa kawai gaba ɗaya daga shi har ita sun mamanta cewa fa falon mami suke ba a gida ba ƙarasa tura hannuwan nasa ya har 'yan ciki yana shafawa yana kallon ta yadda take numfashi ga kuma hannuwansa da ta ɗora a hannunta da su ɗaura akan siket ɗinta ya sake cewa za ki bane na yi sosai ko yau a hankali ta ɗaga masa kanta a daidai lokacin momin ta kunno kanta falon zuciya ta ɗaya karab idan ta yi sauka a kansu babu wanda ma ya san da fitowar ta gaba ɗayansu cikin sauri sauri ta yi baya baya tana dafe kanta wannan jaraba ta abar ina kai daga inda take ta ƙara ta kara wayarta a kunne tana wayar ƙarya sai daga murya take ta yadda ma za su juyo za su juyo ta alaman gata nan zuwa kawai su bar abin da suke cikin sauri-sauri abu ya zare hannun sai yana waya yana gyara zamansa ita ma da ta sai sauri ta juya ta kwanta rigingine akan hannunta saɓanin da da take kallon saman falon ta bude kafa ana mata operation <laughs> mami ta karar falon kwata-kwata ma abu ta nuna musu wani alama ma ta gane komai ba ta ga dai abban na ta yatsu ne fuska yana kuma taɓa kafafuwansa amma tsabar miskilanci haka yake danna waya kamar ma gaske ta ce nyala ta bayar a kamikin a kawo saƙon naki kin ji ku ji ranar da minti goma hankali ta ce to momi momi ta yi shi ta ce abba abba na ba magana ne sun kuri da kansa yayi yana shafa sumar kansa ya ce momi magana nake da wani abokina a waya shi ta ce to to ka jira ta zan ba ta sako sai ku tafi ko babu ko kunya ce to mummy ba daɗe ba kuwa wani mutum ya kawo sakon mumi ta cikin ɗakin ta da leda tana kiran hala a hankali ta tashi ta bi bayan da abba su da kallo yana shafa su wani kansa ya kamata fa ta yi ta fito ko su tafi fa don wallahi tallahi fa ya fara jikewa fa na zuwa ɗaki ko momi ta ta magani ta ce gashi nan kullum ki dinga sha safe da rana da kuma ki ƙara da hakuri kin ji ko aure ya yakin mata ne dole dole wata rana sai labari ki yi hakuri ki natsu ki ƙara hakuri cikin natsuwa ta ce to momi fitowa suka yi daga ɗakin daga nan suka yi sallama da momi suka tafi sai da ta ga fitar su sannan ta yi ajiyar zuciya gara ma da Allah ya sa ma yaran nan ma ba a gidan nan suke da zama ba wallahi da a gidan nan suke da zaune kan da akwai matsala da yanzu ana nan ana kallon abubuwan mamaki. ta ku ƙara haƙuri da ni zan yi ƙoƙarin ganin na duk wacce take son ire-iren waɗannan abubuwa ta kan iya neman mu ta ɓangarori daban-daban wato ta inda ake samun mu sannan kuma ba kyauta ba ne kamar yadda na sanar da ku kuma ba wai ni ne mai yi ba a masu yi ta bangarori daban-daban maza maza mata suna nan amma ta hannunmu za ku iya neman duk abin da kuke da bukata walau na jinya walau kuma na karin tsumi saboda haka mu je kawai kai tsaye suna komawa gida ya shiga ɗakinsa ita ma na ta ɗakin ta shiga ta zauna ta buɗe magani maganin da mumin ta bata ta sha tunda ta ji ya ce zai yi ta san ma ba zai fasa ba kuma ita ma dama yadda take jin jikinta nan babu abin da take so a yanzu sai dai baya ya yi din gara ma da ta ƙara shan maganin kawai sannan ta ɓoye ta shige wanka tana fitowa daga wanka ta kwanta ta shige ɗaya, cikin burgo har da malum shi ido kamar ma mai baccin gaske shigowa ya jikinsa sanye da kayan bacci ya ce ba dai har kin kwanta ba ko an ka ta ce mm, na kwanta ya abba na gaji ne ka san sha'anin suna gadon ya hayo shi ma ya shige cikin blanket din ya ce to ba mu gaisa ba ba za ki je ki kwanta ta bude baki ta ce masa duk ya haɗe bakin sa waje ɗaya a tare suka lumshe idanunsa suka saki wata iriyar ajiyar zuciya hannunsa ya saka ya tallafi kanta yana ƙara shan ɗinta ya saka hannuwansa ta cikin bargo ya ɗora su akan breast ɗinta yana matsawa a hankali hankali wani irin numfashi ta saki ta kwace bakinta ta ce wash kallon ta sannan ya mai maida bakinsa kansu yana sha a hankali ta ɗora hannuwanta a kansa tana shafa masa lallausar sumar kansa cikin wani iriyar murya ta ce ya abba please dan Allah ci gaba mamaki ya kama abba anya ko yau yarinyar nan kalau take matar da kullum da ya zo bata da aiki sai raki a hankali ya ci gaba da sha har ma tsawon wani lokaci dan bude idan ta ta kalle shi ta ce ya abba to ya isa ka dan Allah sun fara min zafi kaji bai takura mata ba ya cire bakinsa a hankali yana sauke wani irin numfashi da kira ya ce ni ma kimin kin daga masa kanta ta a hankali ta ƙara matsowa jikinsa sannan ta ɗora bakin ta kan ƙirjinsa lokaci ɗaya abu ya saki wani ya numfashi wajo nyala wajo kamar haka nyala ina son ki jin yana mata wannan sambatan ya sa ta ta dagi tana sha gaba ɗaya ta hauka tashi da salanta cikin zafin nama ya maida ta ya kwantar da ita sannan ya fara nuna mata tsantsar soyayya da yake mata ihu ya fara yana faɗin na ji daɗi wayyo ni hala wallahi ba zan iya rayuwa babu ke ba ni halata wayyo ni halata ni kaɗai wayyo ala me yasa har har yanzu ma yake wayyo Allah na ya dinga yin shirminsa dai kawai Niyala tana jin sa ita kan da tana jin daɗin abun sosai yanzu sai dai zafin da take ji din ne idan zai shiga shi ma yau kaɗan dai kaɗan take jin sa ba sosai har can ba shi ma yau hmm, gaba ɗaya abba ya haukace mata da ihu sai da ta rufe masa bakinsa da hannunta tun tana jurewa ta dawo fa ta gaji fa ta fara masa magiya fa yayi hakuri yanzu kan wallahi ta gaji amma bai saurara mata ba sai da ya ji shi daidai sannan ya kankame ta tana sakin ƙara ƙarama wani irin wahalallin numfashi yake saukewa hankali da ƙyar ya iya ɗaga hannuwansa yana janyo ta jikinsa ya ce kina da daɗi sosai kullum ƙara suga kike bai jira amsar ta bai saka bakinsa yana kisin ɗin nata bakin sannan ya kalli kumatinta ya ga hawaye kaɗan kanta ya shafa ya ce akwai zafi har yanzu ko girgiza kanta ta yi rungumo ta yi a jikinsa ya ce kin fara jin daɗi ke mako ta ce eh amma akwai zafi kaɗan kaɗan bayan ta bubbuga ce za ki daina ji a hankali ko ai dai yanzu babu raɗaɗe kamar da ko ta ce mm. shi ya mata ya ƙara matse ta a jikinsa sai shafa kanta yake da safe ma haka ya sake yi amma kafin ya yi sai da ta je ta sa ta sha ma wannan magani da mummy ta bata tana jin daɗin maganin sosai domin kuwa ya yau dai da safen nan bata ji zafin sosai ba lokacin da ya kuma yi sai ma wani irin daɗi da take ji shi yasa ma yanzu ta daina fargabar komai kai ita ma Allah Allah take kawai a yi ganin ta gaji yasa ya tashi da kansa ya haɗa musu abinci suna ci ya ja ta cikin jikinsa ta ce mm, ya abba wai baka gajiya da abun ne sakewa za ka yi mm, ni ba wata gajiya da nake za ki bani ne tun da kin fara jin daɗi ke mako gara mu yi ta yi ko har mu saba shi ta yi masa hannunta yana kan ƙirjinsa tana shafawa ya ce gara na dage ma mu samu bebe mu mako kina ganin pause ma ba matarsa ma ba tana da ciki jiya suke saka ni a gaba da tsokana wai ba na miki horo yanzu bai kamata shi yasa ma baki samu ciki ba cikin sauri sauri tace eh, su ya pause din yace eh mana kin ga ai gara ma na ƙara himma wajen bawa fulawa ta ruwa ko kusan wata uku fa da bikin ma har yanzu ma ko batan wata ma baki taba yi ba ko shi ta tace to menene ya abba ai lokaci ne ko yace wannan lokacin kam to ta ma zai zo bayan ba mu sa himma ba na matsu na ga abin da zaki haifa min ko ina so na ga ɗana da naki ko ta ce Allah ya kama su albarka amin ta zuba mun yi waya da ya Yusuf ya ce ni an saka ranar aurensa da Rafi'a nan ma nan da wata ɗaya za yi cikin murna ta ce wayyo Allah amma na ji daɗi ta ce za mu je Abuja biki ko kuma Lagos ɗin za mu je daga nan ma na ga Antinadiya ta ƙarasa magana tana kallon sa cikin ƙwari ido ya ce duk ba ɗaya gobe za mu wuce saudiya kuma gaskiya daga nan huni mu za mu wuce ko ba ma a nan za a yi bikin ba shi ma ya yusuf na faɗa masa sai dai idan ba ma nan za a yi bikin shi ma ya yusuf shi ma yusuf din na faɗa masa sai dai idan mun dawo sai mu kai musu ziyara ko amma ya abu huni mu har ya wuce wata har ya wuce wata daya wasa kike wasa kika dauka ko shi yasa fa nake koya miki mota ma saboda amarcin mu nace sai nan da wata shida kafin nan kin sake mujewa amarci ya ratsa ki ya sama magana yana ɗora bakinsa kan kunninta nan da nan fa ya fara shan kunninta hannu ta sa ta rufe kunnin nata ya ɗago da kansa ya kalle ta ya ce fiye ki bari na tabbatar da mafarki na da na taɓa yi kwanaki kin ji Ba ta san me wannan mafarkin yake magana a kai ba haka ta saka hannu ta tsu ta rungumo shi nan take a jin zuciya sai da ya ƙara yin yadda ya so da ita sannan suka samu suka hutawa gari kuwa suka lula kasar saudiya sai ga niyala har wajen tukin jirgi ita da abba yana nuna mata abubuwa sosai ita ce har take musu picture a kusa kusa da inda ake tuka jirgi tsawon wata ɗaya suka yi a kasar saudiya babu abun da babu babu abun da abba baya mata sun sha adda sosai haka nan abba ya dage da addu'a akan Allah ya ba su ‘ya'ya na gari sun sha addu'a sosai ba su bari kowa ba zuwa yanzu kam hala ta fara mujewa hankalinta a kwance yake yanzu tunda ta fara sabawa da abu da kuma yanayin yadda yake mata sai ta zama ita ma fa ta enjoying sai da suka yi wata ɗaya da sati biyu sannan suka dawo gida ta ƙara cika sosai kuma nata ya sake abun nan nata ya sake fitowa sai ma abun da ya karu wanda a da fa bata da shi kana ganin ta zaka san hutu ya zauna jikinta kamar ma kalatsa jini ya fito da suka dawo gida ma abba baya barinta ta haka kawai kullum yana buƙatar matarsa satin su ɗaya dawowa suka tafi Abuja gidan Yusuf. Gidan mami suka fara zuwa suka gaisa da Adala da kuma mami sannan suka tafi gidan ya Yusuf ɗin. Abba kam a mota ya zauna ne yala ta shiga ciki kan tatse sai sallama take kwalawa. Rafiya tana daga cikin ɗaki ta fito tana ganin yala ta faɗa jikinta cikin murna. A nan falo suka zauna yala ta ce, ke tare da ya abba fa nake yana kwamfan a mota. Rafiya ta ce, kuma akan ki faɗa min da wuri bari na faɗa Yusuf yana ciki cikin ɗakin ta shiga ta faɗa masa ya fito suka gaisa da Nihala sannan ya fito ya shiga ya shigo da Abba cikin falon Rafiya ta kawo musu abin motsa baki suna fira su cikin farin ciki kai ma ba za ka ce wani abu ya taɓa shiga tsakanin su ba cikin ɗaki Rafiya ta janye Nihala ta dube ta ce ke na ga auren ya karɓe ki Nihala sai wata uwar kiba ma da kika haɗa ta ce ke wace kiba? yanzu fa ne da ɗan ciko da baki ganni ba wallahi duk na bi na rami rafiya ta ce hun hmm, abin kan fa babu sauki gaskiya ga yi su ba haƙuri ke ni tun ina kuka fa yanzu fa na dama na haƙura kawai Niyala ta ce sai haƙuri kan rafi'a Allah da ya bar mu tare da mazajen mu amin Niyala kin ga wani turare da aka aiko min da shi daga Lagos ki amfani da shi zaki ji daɗin sa turaren Niyala turaren Niyala ta karba nagode rafi'a a nan gidan suka wuni sannan suka koma gidan mami suka yi wa su baba sallama suka tafi gida ba su zo gida ba kuwa sai wajen magariba gajiya ta taru ta yi wani hali yawa nan take zazzabi ya rufe ta abba ya dawo daga masallaci da daddare yana zuwa ɗakin ta ya ganta cikin bargo yana yayewa ya ga ta yi rawar sanyi cikin sausau ya ce subhanallah menene ke damun ki ya faɗi haka ne yana janyo ta jikinsa ya manna ta da jikinsa idanuwanta ne suka fara lunshewa ta zube a jikinsa jikinta ya fara tabawa ya ce zazzabi ne ya kama ki ko to buɗe mu tafi asibiti girgiza kanta ta ta buɗe baki za ta yi magana wani irin amai ya taho mata cikin sauri sauri ta tashi ta yi cikin toilet ta fara kwara amai shi ma tulad ɗin ya bi ta ya rike ta yana yi mata sannu tana ɗaukowa ta zube a jikinsa ya saka hannuwa ya ɗauko ta ya kwantar da ita yana yi mata sannu duk yanda ya so su tafi asibiti kin yadda ta ya rasa ma menene tsakaninta da asibiti haka ya haƙura suka kwanta tana jin ta tana jin jiki amma fa basu rintsa ba kwana tai tana masa amai da sassafe ko ya saka mata kayanta suka tafi asibiti sai kuka take masa ita ba ta son allura ba ta son allura kar su je suna zuwa kuwa aka ɗaura mata ƙarin ruwa sannan aka yi mata text na jini da na fitsari ba a daɗe da saka mata ruwa ba ba ce dauke ta doctor ya zo har ɗakin abba ya ba wa abba sakamakon test ɗin. cikin sauri abba ya kalli fuskan doctor ya ce doctor mafarki nake ko kuwa gaskiya ne ka faɗa mun gaskiya da gaske ne tana da ciki doctor yace congratulation sannan yace daga ɗakin ma lab din na fito cikin murmushi jikin abba har rawa yake ya kira momi da dadi da su ya usman ya faɗa musu ruwan yana karewa kuwa suka taho gida kai tse ta ga yayi hanyar gida da ita a hankali ta kalle ta ce abba gida za mu je cikin murmushi ce gida zan kai ki wajen momi daga nan na koma na ɗauko mana kayan mu kallonsa ta ta ce me yasa za mu je cikin murna ya kalle ta ce ke fa yanzu ba ke kadai ba ce na kusa zama da da abba don haka wajen me zan mai da ke mu dinga baki kulawa har da har ki warware kin ji mumushi ta yi bata ce masa komai ba yace kin yi shiru baki magana ba cikin shiru bata ce ya abba an ce fa haihuwa da wahala Wa ya faɗa miki to wasa suke miki ta ce Allah da gaske ha abba yace baki yadda ba ko baki yadda da ni ba ko murmushi ta ce mm babu wanda ma ya sake magana a cikin su suka karasa gida cikin faɗin mumi mumi na zaune a falo ta gansu sun shigo ta ce ashe ma baki ne da gani ashe baki ne da ni yau ko sannu niyala zo nan ki zauna niyala ta kalli abba ya sakar mata wani irin murmushi yana kashe mata ido ɗaya kar da ya abba har ya fara faɗa wa momi komai tunaninta ne ya katse lokacin da momin take cewa Allah ya raba lafiya zo ki zauna kin ji zama ta yi zama ta yi shi kuma abu ya kalli momi ya ce momi zan je na ɗebo mana kayan mu mun dawo gida kenan sai ta gama warwarewa za mu koma mami ta kalle shi daga sai wani murna yake yana jin daɗi wato za a zo a baje mata kolin rashin kunya a gida ko ta tuna ranar da suka zo da daddare da abin da ta gani ta ce kayanta ko kuma kayanku ta tambaye shi zuciyarsa ɗaya ya ce mumi kayan mu mumi ta ce a'a kayanta za ka je ka ɗauko mata idan ta murmure cikin ta ya ɗan tasa sai ta koma amma ya za ku bar gida babu kowa duk ku dawo nan cikin sauri sauri ya kalli mami ya ce a amomi to ta tashi mu tafi dama fa abin da ya sa na kawo ta nan ɗin saboda idan na tafi karta ta rasa ma wanda zai dinga ba ta kulawa shi yasa ma na miki ita idan ma na tafi ga gaki nan idan na dawo kuma shi kenan mami ta ce to bari ka ji babu inda za ta je ai yadda ta zo ta zo kenan shi ma ce a amomi ki hakuri kawai gara ma mu tafi to haka zan zauna a can din ni kadai Nyala ta murmushin ganin yadda suke yi shi da mami ta ce mami ki bar shi ya dauko mana kayan namu kawai can din ma fa babu kowa mami ki bar shi ya dawo nan din shi ma mami ta yi sakare tana kallon ikon Allah ta ce to ai shikenan tunda mijinki kike so ni ala ta murmushi ta tashi ta bar wajen shi ma fita yi da sauri sauri saboda kar momi ta sauya shawara momi ta yi murmushin ganin kan yaran nata yanzu ya haɗu dama kuma abunda da take fata kenan yanzu kuma fatan su Allah ya sauki ni ala kawai lafiya da daddare suna kicin ita da momi suna gudanar da abincin dare zuciyarta ta fara tashi cikin sauri sauri ta fito daga kicin ɗin, tana rufe bakinta da take shirin yin amai da shi ta ci karo a kicin ɗin shi ma mummy ta biyo ta da sauri-sauri tana yi mata sannu abba ko rike ta yana cewa ko aman ne kafin ma ta bashi amsa ta fara yin aman duk ta bi ta bata masa kayansa a wajen mummy ta ce subhanallah wai haka take yi dama cikin damuwa ya ce mummy to ai yau da sauki ma Na naga tunda muka zo ta yi ba ta ce ku je ɗaki ta gyara kanta ko bari a gyara mata nan ɗin kafaɗinta ya rike yana mata sannu sannu suka wuce ɗakin ta kai tsaye suna zuwa ya fara cire mata kayan da. shi ma ya cire nasa kayan suka shiga talin wanka ya fara yi mata sai kawar da kai kawai saboda da wannan shine karo na farko da suka taɓa yin wanka shi da ita a tare shi ko babu ruwansa sha'awa ma ya sha'awa ma ya sakar musu ka je ni kuma wai sha'awa ka amma ne din nan ma <clears throat> sha'awa ma kawai ya sakar musu ya rike ta a jikinsa hannuwansa ko yawo yake a jikinta yana goga mata sabulu tun suna wankan cikin hayyacinsu fa suka fara manta ma a ina suke aka wuce fa can abin nan din a cikin ruwa bai san ma lokacin da ya saki sabulun ya bakin bakinta yana sha bari dai suka gama wanka suka fito amma kana ganin sa ka san a kusa yake domin kuwa kalar idanuwansa ma kaɗai ta isa ma ta baka shaida haka dai yake ƙoƙarin sharewa har ma suka shirya suka dawo falo dadi ya dawo gida ya gansu ya ce a ah, Ko kuma yau kun tuna da nan kenan ko murmushi suka yi baki ɗayansu ya ce abba abba ya kira ni a waya ɗazo Allah ya sauke ta lafiya abba da mami suka ce amin wajen dainin dadi ya wuce mami ma ta bi bayansa abba ya matso kusa da nihala har jikinsa na gogan nata ya yi ƙasa da murya ya ce ayyawa ɗaki na za mu kwana ko cikin sauri sauri ta kalle shi ta ce wani irin ɗakin ka kuma ya abba ka ma manta a gida muke ne mami tana daga nesa ta hango su ta ga sai kallon fuskar nihala yake yana magana ƙasa ƙasa amma bata san me suke faɗa ba abu ce to menene ma dan muna gida ba fa haramun bane ta ce duk da haka su me za su iya tunanin wani abu mai ne muke ya ce to idan ma suka sani din ba daɗi za su ce ba ba ki gama yadda kowa yake murna kin samu ciki ba ta ce ni dai gaskiya kunya nake ji a'a ya abba wai kunyar me ko ba kya jin daɗi ne shagwabe fuska ta fara masa ta ce to kuma ya abba don ina jin daɗi shi kenan sai mu yi a gaban su momi kansa ya dafe da hannunsa to to yanzu ke saboda kunya sai mu kin abin mu ai sun san da hakan shi yasa ma suka mana aure ko kin ga dan Allah tashi mu je ki ci abinci babu komai a cikin ki ko tashi mu je haka ta tashi ta nufi wajen momi amma ba wai don ta yarda da maganar tasa ba bayan sun gama cin abincin falo suka da zukansu yau har da ma dade a zaman dadi ya zo ya kalli abu ya ce abubakar wata nawa ne cikin nata wata ɗaya ne dadi haka ne da gani a jikin haka dai na gani a jikin tekstin dadi ya murmushe ce to alhamdulillah Allah ya sauke ta lafiya ko daga nan ya tashi ya wuce ɗaki ita ma ala miƙe ba ta kalli momi ta ce to momi sai da safe to sai da safe ya zuba mata ido yana kallon ɗakin da za ta shiga kawai sai ya ga ta shiga nata ɗakin kallo suka ci gaba da yi shi da momi ita ma ta gaji ta yi masa sallama kawai ta tafi amdala ya yi ta yi da ya ga tafiyar momi dama jira yake ta tashi ya bi bayan matarsa kayan kallon ta ya kashe kai tsaye ya tafi ɗakin yala wutar ɗakin nata a kunne ya kashe sannan ya cire kayan jikinsa shi ma ya kwanta cikin bacci ta ji ana shafa ta hankali ta fara buɗe idan ta har ta buɗe su gaba ɗaya sai ganin abba ta yana ƙoƙarin ɗage mata riga kallon ta ya ce kin tashin Ta ce ya abba ni dai don Allah ka tashi ka fita rigar bacci ya gama ɗagewa sannan ya tura hannuwansa cikin nata yana wasa da kirjinta cikin salon da ya san tana so a hankali ya ce ki bari mana to ko ko sau ɗaya ne me kin ji babu yadda ta iya haka ta bar shi sai da safe ta yi mm. babu yadda ta iya haka ta bar shi sai tafiya ta yi nisa sanda tafiya ta yi nisa ya fara yi mata ihu yana kiran sunanta sai sambato yake ta san cewa su momi ma sun ji shi dama kuma shine abun da take gudu hannu ta saka ta rufe masa bakinsa amma sai ya kwace ya ji gaba da wasu irin maganganu da bai ma kamata ma a su ba cikin dabara ta haɗe bakin su waje ɗaya kawai a nan ne fa ta samu lafiya ya yi shiru ta matse bakin a cikin bakinta ta ci gaba da sha yana yin abun washe gari kuwa haka yake ta al'amuran ko a jikinsa ita ce ma da farko take ta takura kanta amma da ta gade babu wanda ya lura ma da ita ma kawai sai ta share ta warware ta ci gaba da abin gabanta haka rayuwarsu take tafiya cikin kwanciyar hankali har cikin ta ya cika wata hudu a lokacin dida haihuwa yau ko gobe kowa daga dida sai ya kowa ya gadi da sai ya tausaya mata saboda cikin nata yana bata wahala sosai idan mata zauna ba ta iya tashi a wajen da take wuni a wajen take kwana saboda girma da kuma nauyin cikin nata Niyala kuwa fitinar abba ce ta saka suka tattara kayansu suka koma gidansu a lokacin cikin ya daina ba ta wahala sai dai fa kwaɗayi da take fama da shi shi ma idan akwai a gidan za ta tashi ta yi abinta idan kuma babu kuma za ta yi wa momi waya a kamata yau tun asuba da ta tashi da naƙuda fawwas ya rasa yadda zai yi da shi gashi gari ana ta kiran sallah haka ya kira mamansa a waya ya faɗa mata ta ce ga ta nan zuwa kafin ma ta ƙarasa gidan kan bebi ya fito don haka tana zuwa ta ce Paul ya ba su waje haka ya fito yana jin ihun dida tun yana daurewa har ya kasa hakura ya shiga ɗakin umma tana tana ta mata sannu shigarsa ɗakin ke da wuya Allah ya sauke ta lafiya umma ta kalli Paul ta ce alhamdulillah Allah ya sauke ta lafiya ya mutu a tsaye ganin irin wahalar da dida ta sha sosai ya ji tausayinta tausayin yarinyar ya kama ta ta sha wahala a rayuwa kuma ta yi haƙuri sosai idanuwanta sun yi daga-daga da hawaye cikin sauri-sauri ya je wajenta yana yi mata sannu da ƙyar ta kalle shi ta ce ya fawas ka yafe min ji nake kamar zan mutu umma da ta gama wanke wa bebi cibiya ta ce kar na sake jin kin faɗi wannan maganar dida ki haƙuri ki dai ke da Allah ya sa baki doguwar naƙuda ba ta goge wa bebin jikinta sannan ta miƙa wa fawas ta ce ungo riƙe bebin fawas ka yi wa Allah godiya an samu namiji hannuwansa har karkarwa ya je riƙe bebin yana kallonsa Dida ta riƙe su ta ce ya fa wasu ka ba wa Diyana shi ta kula min da yaro na wallahi ciwo nake ji kamar na mutu. Jikin umman ya yi sanyi ta ce Dida haihuwar kenan ba za ki mutu ba ki bar ki bar faɗa kin ji da kanki za ki kula da yaran ki. Cikin ciwo Dida ta ce wayyo Allah na umma na zan mutu kafin ta karasa wani kafin ta karasa magana wani gagarumin ciwo ya kama ta umma ta taba cikin nata ta duba fawus ta ce tashi ku je falo ka yi mata addu'a wata haihuwar cin zaro ido fawas ya ce umma wai sai ta kuma shan wahala kenan ba na son shirme fawas da abin za ke samun yaron tashi ka je haka ya fito yaron a hannunsa sai waiwayen dida yake tun tana naƙuda cikin duhun gari har ma aka idar da sallan asuba gari ya yi haske umma ta fara tunanin su tafi asibiti domin kuwa karfinta ya kare haka lokaci tana ta haka lokaci yake kurewa barin dakata a nan gudun sai mu haɗa littafi na ƙarshe don jin yadda za ta kasance masu saurari. duka duka a nan gudun muka dakata kai mu haɗa littafi na ƙarshe <sighs> da ƙyar da ƙyar ko wallahi na gaji ne matuƙa sosai